hakokin murna da 'yan matan Chibok din suka rika rairawa kenan a daidai lokacin da likitan da ta kula da lafiyar su ta mika su ga ministan kula da harkokin mata sanata Aisha Alhassan. wacce ta yi min bayanin cewa za ta rike 'yan matan har zuwa wani lokaci. Zan rike su in Allah ya yarda har eh, lokacin da za a buɗe makarantu na gwamnati wato watan tara. So zan ce akalla wata hudu kenan daga yanzu don gaba su za mu tura su eh, makaranta a watan tara. makarantu da za ku kai su makarantu ne da za su yi cuɗanya da sauran 'yan uwansu ko kuma makarantu na daban a da kyau da kyau makarantu da ɗaya 'ya'yan kowa ke zuwa su ma 'ya'yan najeriya ne kamar kowa makarantu da kowa da kowa yake zuwa shi za a tura su makarantun da 'ya'yanmu na najeriya suke zuwa irin wanda ni da ke muka je ba private schools ba government schools an yi bikin ne a gaban Dr. Nicholas Audi Fere wanda ya wakilci mukaddashin shugaban kasa Professor Yomi Oshibajo wanda ya yi da sako yana mai cewa. Dr. Nicholas ya ce a matsayin mu na gwamnati za mu yi duk kokari domin ku samu biyan bukatunku na samun ilimi da sana'o'i da kuma sakewa a wuraren da duk kuka zaɓa da kuka ce kuna so ku zauna a wurin ko da tare da iyayenku ne. haƙƙinku ne ba alfarma za mu yi muku ba. Ƙungiyoyi masu zaman kansu na kasashen waje kamar UNICEF da hukumar kula da iyali ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNFPA su ne suka shirya wani katafaren gini inda aka shirya wa 'yan matan wurin zama inda aka sa su bibbiyu a ɗaki ɗaya sannan an yi musu tanadin ɗakunan karatu da asibiti da kuma ɗakunan cin abinci da wajen walwala. Hajiya Kori Habib jami'a ce a UNFPA. To akwai fannin aiki da muke tare da su da muke ba su gudumawan kuɗi da yake tallafawa su 'yan matan da aka kawo. A yanzu kuma dai kamar misali a yau zan iya ce miki gyaran ɗakunan da za su sauka zuwa gadaje zuwa katifu har zuwa bargo da kuma bishit domin muka ɗauki ɗauniyan wannan. muka kuma gyara musu bayan gida inda suke wanka da nasu duk komi da kika gani na gurin nan shi yasa tambarin mu ke cikin bangon dan an kashe kuɗi don gyara to kuɗin kuma ya zo ne ta fannin kanada su suka turo kuɗin ta gefen mu don mu zo mu taimaka halin yanzu dai matan suna nan suna samun kulawar kwararru waɗanda za su rika ɗora su akan hanyar da za su ɗau daidai ta hanyar sauya musu tunani daga tashin hankali da suka gani a hannun 'yan ta'adda. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.